يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka wasalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu sani umar ala cikin ikonsa yau muna ranar 28 ga watan hudu rabi ustani a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar 28 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na 175 inda muka fara bayani akan matsaya mai girma da kuma wato ainihin abubuwa na ban mamaki da suka faru a yakin uhud inda muka ji bayani na farko akan abu talha allah maɗaukaki yadda da shi mala ya ce daga cikin waɗanda suka samu matsaya ta ban mamaki mai girma a wannan yaƙi na Uhud sai ce wa minhum daga cikinsu akwai Abdullahi ibn Amr ibn Haram Abdullahi dan Amr dan Haram radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi waye wannan Abdullahi dan Amr din mala yace wa huwa walidu Jabir ibn Abdullah wa huwa walidu Jabir radiyallahu ta'ala anhu shine mahaifin Jabir Allah madaukaki ya yadda da shi kana min awa'ili man kataba Allahu lahu shahada ina daga cikin yan farko farkon waɗanda Allah izartan musu da samun shahada fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na Uhud wa fi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da Muslim an Jabir radiyallahu anhu daga Jabir Allah ya yarda da shi qala yace lamma kana mu uhud yayin da ranar yaƙin uhud ta kasance ta zo ta afku ji'a bi abi musajja an zo da babana a nannaɗe cikin likkafan wa qad muthila bihi an daddatsa shi qala yace fa aradtu an arfa ba. sai na nufin in yaye suturar da take rufe da shi fanaha ne ƙaumi sai jama'a ta saka hana ma'ana suna guje masa ya ga yanayi na tashin hankali tun a arattu an arfa a sau ba sannan na sake nufar zan yaye wannan sutura fanaha ne ƙaumi nan ma dai jama'a ta saka hana فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya dago gawarsa ko yayi umarni da a dauko gawarsa fasumi a sauta bakiyatin aw sa'iha ana daga gawarsa sai aka ji kukan wata mai kuka ko wata mai kururuwar rashin wato rai faƙala man hadi sai manzo ce wace ce wannan take mana kururuwa qalu bintu amri sai aka ce ‘yar amri ce tunda shi kansa abdullahi da ya rasu an ce abdullahi bin amr kenan an ce yar amr ce kenan yar uwarsa ce au uqtu Amri ko aka ce yar uwa amr ce in an ce yar uwa amr ce kaga yar uwa babansa kenan faqala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace walima tabiki me take wa kuka akan me take kuka فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ice mala'ikun Allah ba su gushe ba su ne masa inuwa da fuka-fukansu har sai da aka ɗauki gawarsa za a je a aji ko za a je a binne iya san da ira su ɗin kafin a ɗauka a kinkima mala'iku ne akan gawar to kuma me na yi masa kuka in ba yarda Allah ba wa Allah zai turo mala'ika ya masa inuwa saboda haka ba gurin yin kuka bane ko koruwa wa wa ibn majah da ibn maja sun rawaici hadisi suma an jabir da aka karbo daga sahabi annabi jabir radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yarda da shi ya yace lamma kutila Abdullahi ibn amr yayin da aka kashe Abdullahi ɗan amr bin haram dan haram ya jabir kai jabir ala ukhbiruka ma qala ma qala Allahu azza wa jal li abi bana sanar da kai abinda Allah mai girma da buwaya yace da babanka ba qultu jabir yace sai nace bala e sanar da ni abinda Allah yace wa babana ya manzan Allah ba ni labari insha qala manzo yace ma kallama ahadan illa min wara'i hijab Allah bai zanta da wani bawa ba kowaye shi sai da shamaki a tsakani sai ta bayan shamaki wa kallama abaka kifahan aw muwajahatan amma kai babanka Allah ya zanta da shi gaba da gaba faqala ya abdi ga ma abin da Allah ya ce masa kai bawa na. tamanna alayya u'ti ifatan abin da kake so zan baka haka Allah ya ce da babanka qala ya rab shi kuma da ya tashi sai ce ya ubangiji ya ubangiji na tuhiyini fa uqtal fi kathaniyati so nake ka kuma raya na a kashe ni karo na biyu saboda kai kaji mazaje qala innahu sabaqa alqawlu minni yace asha ayya hukunci zance ya riga ya gabata daga gare ni annahum ilaiha la yurja'un bayina in suka mutu suka baro duniya ba za su koma cikin ta ka nemi abin da bai yiwa kawai matsalar kenan in banda haka da ne maka qala ya rabb ita ya ubangiji to abinda za a yi faballik man wara'i a isar wa da waɗanda suke bayana matsayin da muka taka ko sa amfana su moru da wannan abin da aka isar musu fa anzalallahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwa ya saukar da wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci waɗanda aka kashe a kan tafarkin Allah matattu ne bal ahya'un inda rabbihim irzaƙo a'a ku ji ku sani rayayyu ne gurin ubangijin suna can ma ana azurta su sun fara samun somin tabi kafin Allah ya tashi kiyama to kaga mu da aka sanar mana da wannan kada wani gabansa ya faɗi idan har zai mutuwa a filin daga don ɗaukaka addinin Allah zai kai ga irin matsayin da wannan bawan Allah ya kai kaga ko ba komai ya ƙari al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama sanadi na isar musu da wannan sako qala jabir sahabu annabi jabir daga abdullahi bin amr yace hawaltu abi ba'da sittati ashhurin na juya gawar babana bayan shuɗewar wata shida fama an kartu min hushai ban bango wani abu da ban gane ba a cikinsu illa sha'aratin min lihiyatihi sai wasu gashi da ke jikin gemunsa kanat mastathal ardu da ƙasa ta taba su ne zaka ce wani abu sabo a jikinsa ƙasa ta taba wasu gashinsa daga ciki amma ba abin da ya sauya ina nan yadda yake wa dufina ma a amri bin an binne shi a kabari tare da sahabin annabi amr dan jamuh radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yadda da shi fi qabrin wahid a kabari guda aka sa su fa hafara sailu an ma. a kwana a tashi sai ruwa ya zo ya raraki kabarin nasu ruwa ya haƙe kabarin nasu ya zagwanye shi wa arba'ina sana bayan shekara 46 wa arba'ina sana <clears throat> bayan shudewar shekara 46 wasu mu mana har yanzu ba su kai ba kamar ni fa hafaru anhuma sai suka haƙe wannan kabarin nasu don gyara musu shi tunda ruwa ya rarake fawujida lam ya tagayyara sai aka ga har yanzu ba su sauya daga yadda aka sa su ba ka annahuma mata bil ams kai ka ce jiya suka rasu gawa kalau to haka in Allah ina yi da bawa ike masa ƙasa ma ba a bari ta ci jikin ba kamar yadda cin jikin annabawa su ma sun bitar ba su an martaba su da wannan daraja to wannan a kira ta asara duk da dai tabuka ba ta faru ba in ji mai tabuka ku karmu da mu karku da mu je aljanna ba da hisabi ba a nan da ya kalmar daidai amma sauran abin da ya faɗa sai dai a shafa fatiya wa minhum ana bin nadar nazar. yace daga cikin waɗanda suka tsaya wa matsaya mai girma a yakin Uhud da ya wakana akwai Anas dan Nadr radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa huwa ammu Anas ibn Malik shine dan uwan baban Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi akhraj al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala imam Muslim Allah ya ji kansa da rahama ya rawaice hadisi an anas radiyallahu ta'ala an daga anas Allah madaukaki yadda da shi kala yace min ladhi sumitu bihi dan uwan babana da aka sanya min irin sunansa aka ambace ni da irin sunansa kaga sun daidai shi Anas bin Nadar shi kuma Anas bin Malik dan uwa ne yasa sunan dan uwansa a ɗansa da ya haifa يشهد مع رسول الله sallallahu alaihi wa sallama badran shi wannan dan dan uwan baba nawa ji Anas dan Malik wato Anas dan Nadar dan uwan babansa yace bai halarci yakin Badar tare da Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba fa shakka alaihi sai hakan bai masa dadi ba abin sai tsaya ma a rai an yakin Badar bashi wa qala sai yake cewa awwalu mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ghibtu anhu a ce yakin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fara halarta a rayuwarsa ban je shi ba idan ka koma cikin sahihi muslim maimakon ghibtu kamar da yake anan a can guyibtu eh awwalu mashhadin shahidahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama guyibtu anhu a ce yakin da shine na farkon yaƙin da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya halarta an hukunta min rashin zuwansa ban samu kaina a cikinsa ba wa in arani Lahu mashhadan idan Allah ya sake nuna min halartar wani yaƙin. fima baadu da zai biyo bayan yakin badar ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yarani asna Allah zai ga abin da zan yi ya dau alwashin sai yi wa Allah wani abin da ba wa a matsayinsa na ba Allah zai ce an gaishe ka kaji masu alƙawarin rayuwarsu saboda Allah qala haba an yaqula gaira Anas yake cewa sai shi Anas bin Nadar da yake wannan magana sai ya ji kwarjinin ifadu wata kalma ba wannan ɗin ba shi Allah zai ga me zan yi maimako ya ce sai ya faɗo abubuwan da zai yi sai ya bar shi a rufe kawai saboda alƙawari ne tsakanin bawa da Allah kuma shi ke ba da iko da damar kada ya kwaso ta da faɗi ba a bashi wannan damar ba ya zama ya saba alkawari ko ya kasa sai ce kawai Allah ya kai mu wani yakin da manzon Allah Allah zai ga me zai a bar dai kaza a cikin zashi ta ba sai na tuna na ce ga abin da zai قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد sai ya halarci yakin Uhud tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala fastaqbala sa'ad ibn mu'az sai ya haɗu da wato sa'ad dan mu'az fa lahu anas sai anas ya ce da shi ya aba amr kai baban am. ai ina ka nufa ne ko kana ina wahan lirihil jannati ajiduhu duna uhud ice kamar yadda mutukin ya jiyo kanshin miya kanshin aljanna nake ji a wajen uhud uhud din saboda bege da shauƙin ije ga aljanna ubangijinsa ya ce ina jin zan sa kanshin aljanna nake ji na tashi a gurin nan bayan dutsen uhud din wannan wahan din ana faɗe ta ana faɗarta idan kana shauƙin wani abu kana kwaɗayin wani abu da zaka cin masa ita to kanshin aljanna nake juwa nan kafin uhud kadan ko bayan uhud kadan. qala fa qatalahu ice fa ije ya fafata yaƙi da arna hatta qutila har sai da aka kashe shi qala fa wujida fi jasadihi ice da aka je an samu a jikinsa bid'un wa thamanuna ma baina darbatin wa ta'natin wa ramyatin tsakanin duka da ko sara da takobi da suka da mashi da jifa da kibiya an sami kimanin duka ko suka ko kuma wato harbi guda tamanin da wani abu a jikinsu kasan san ko wanda aka yi wannan rudubu bai yi ta daɗi ba in kaga an rufa wa mutum an masa irin wannan kakar to ba ji daɗinsa ba qala yace za ga kalan guda biyu ɗaya ce daidai maimaici aka samu na mai tafawa yace fa qultu fa qala yace inji shi ana dan Malik fa qalat ukhtuhu ammati sai yar uwar babana yar uwar kuma wannan mai rasuwa Anas bin Nadar sai take cewa wace ce ita Ar-Rubai' bint Nadar wacce ake kira da suna rubai yan nazar sai take cewa fa ma arabtu akhi ban iya gane dan uwana Anas dan nazar ba inji ita rubai yan nazar ban iya gane dan uwana Anas dan nazar ba illa bi bananihi sai ta dalilin yan yatsunsa amma dai wani sashi a jikinsa kashe da shi da shi ba zai yi ba ونزلت هذه hilaya. bayan faruwar haka sai wannan aya ta sauka minal mu'minina rijalu cikin bayan Allah muminai akwai wasu mazaje sadaqu ma ahadullah alai sun cika wa Allah alƙawarin da suka yi masa ya ce Allah zai game zai kuma yayi Allah da yawa alƙawari ya cede shi da cewa alƙawarinsa ya ci faminhum man qada nahba daga cikinsu akwai wanda ya cika bakancansa wa minhum man yantazir daga cikinsu kuma akwai wanda yake nan yake jiran ɗayan kyawawa biyu ko a fafata wani yakin su nasara su samu ganima ko kuma shi ma ya shahada ya sami irin abin da wannan bawa isa wa ma baddalu tabdila Allah ya ce sam ba su canza alkawarin da suka yi ba suna kansa ba kudu ba ja da ba Allah ya shaide ka mai cika alkawari ne ka cika ma alkawarin da kai masa me yafi wannan riba to ne ita ce aya ta 23 cikin suratul ahzab kamar yadda yake gaban ayar amma kuma sai aka sa al-ahzab 29 to wannan 29 sai kamar da ita 23 ko qala yace fakanu yarawna annaha nazalat fi wannan yasa sahabbai da ma malaman tafsiri suke ganin wannan aya ta sauka ne don bayani akan wannan bawan Allah wa fi ashabihi da kuma abokan fafata sa irinsa irinsa da suka yi irin wannan mutuwa to wannan ita ce matsayar da Anas bin Nadar Allah isa ikai ga cin mata a ta dalilin yakin Uhud mai bi masa mala yace wa minhum Hanzalatu bin Abi Amir daga cikin irin waɗannan mazajen kwarai akwai Hanzala dan Abi Amir radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi al ma'rufu bi ghasilil mala'ika wanda ya zama fitacce aka san shi da wanda mala'iku suka yi wa wanka da haka ya shahara eh abin wankan mala'iku wanda suka yi wa wanka akhraj al-hakim imamu hakim ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya yarda da shi yaji kansa wa da ma wani wato hakim sun rawaito wannan hadisi bi sanadin hasan da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa anna hanzala radiyallahu ta'ala an cewar haƙiƙa sahaban annabi hanzala dan amir dan abi amir kai Allah ya yarda da shi iltaqa huwa wa abu sufyan fi uhud sun aran gama Ankara tsakanin shi da wato ainihin abu sufiyan daga ɓangaren arna falan masta'ala hanzalatu yayin da hanzala ya zama a saman abu sufiyan a fafatawar da ake ina nema ya kashe shi ra'ahu shaddadu bin sha'ub sai wanda ake cewa shaddad dan sha'ub ya hango hanzala akan abu sufiyan mana a matsayinsa na ɓangaren arna ya ga an farma wani jagoransu na arna ga hangala tun zai kashe musu jagora fa'alahu bisayfi shi ba sai ya kansa da takobi hatta katalau sai zamanto shi da suke fafata da Abu Sufyan ba zato ba tsammani an zo masa ta sa da takobi an kashe shi waqad kada yaqtulu Aba Sufyan yayi kusa tafda ya kashe Abu Sufyan ba raban zai kashe shi aka zo a kashe shi da takobi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبتا gare shi yace inna sahibakum taksiluhu almalaika kun ga abokin ku can hanzala mala'iku ne masa wanka fasalu sahibata ku je ku tambayo mana matarsa me ya faru ne duk waɗanda suka yi shahada nan shi kadai mala'iku suka yi wanka ko inda a ce da ba a yi musu wanka mala'iku ne suke wanda suka yi shahada wanka da sun yi wa sauran ma ku je ku tambo mana matarsa me ke faruwa ne shine yace sahibata wuda aka ce ya'ani zaujata ana nufi matarsa fa qalat sai tace kharaja wa huwa ai da ya fita ma naba ce a jikinsa lamma sami alhai'a yayin da ya ji kira na a fito za a yaki ai da'iyal jihad yayin da ya ji mai kira zuwa ga a fito za a tafi yaki bai tsaya ma yi wankan da nan ba ko ya zara takobi ya fita in an dawo a yi wanka faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce le zalika taksiluhul mala'ika wannan ne dalilin da ya sa mala'iku suka yi masa wanka ya je wa ubangiji ba ba. to a ce mala'ika ya ma wanka ai ka san tiket ne fa ka samu tiket kai ma eh tikitin tafiya kai tsaye insha Allah wa aljan Allah ka datar da mu wa minhum mus'ab bin umair daga cikin waɗannan mazaje da suka dace da matsayi wanda yake mai girma akwai mus'ab dan umair radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa huwa hamilul liwa yawma uhud shine wanda ke dauke da tutar musulmi a yakin uhud ka san ko ba a ba rago tuta qital al abqal mala yace yayi yaki irin yakin dakaru jarumai gwaraza irin wannan yaki hatta qutila baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasir ta kai aka kashe shi a gaban manzon Allah annabi Muhammad ira da abincin Allah su tabbata a gare shi hina aqbala ubay bin khalaf yuridu qatla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da ubayyu dan khalaf ya wato fuskanto annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fuskanto manzon Allah yana so ya kashe manzo a wannan lokacin wato Mus'ab dan Umar ya rasa rarsa cewa da a kashe manzo sai dai a kashe shi akhraj al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun rawaici hadisi fi sahihaihi ma cikin sahihan littafan su guda biyu an khabbab radiyallahu an daga sahabin annabi khabbab Allah ya yarda da shi qala yace hajar hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi kaura mun baro mahaifan mu maka muka tafi madina tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naftaghi wajha Allah muna neman da fatan samun ganin fuskar ubangiji ranar alkiyama tunda ya alkawarin wanda wato an ya shiga aljanna bayan ya bararraje ya sha daɗi da ni'ima ta aljanna sai ubangiji ya ce bana muku abin da ya fi wannan abin da kuke ciki daɗi ba sha ubangiji har a wani abin da ya fi aljanna daɗi ce i eh, gani na ya fita daɗi sai ubangiji ya bayyana gare su su ganshi allah ka samu gan shi to shine yake cewa mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan fatan ganin fuskar ubangiji in ya tashi kiyama mun shiga aljanna fa wajaba ajruna ala Allah mun cancanci samun lada gurin Allah wa minna man mada daga cikin mu akwai da suka shude suka tafi ga wancan sakamako da wancan wato ainihin matsayi au zahaba ko akwai wanda ya tafi ya riga mu gaba lam ya akul min ajrihi shay'a bai ci komai ba na ladansa a nan duniya ya tafi a can zai ci ya cinye sai dai kuma can ba a cinyewa sai dai ya ce iya cinsa eh in ka je ce cinye nan ne dama bai kai ya kawo ba kana minhum mus'ab bin umayr daga cikin waɗanda suka tafi zuwa ga wannan lada ba su riga sun ci komai a nan duniya ba akwai mus'ab dan umayr don su ko a dawo ma a raba ganima ba su kai ga haka ba da sun samu ganima sai ce sun fara somin taɓi sun ci wani ladan a nan kafin wani to su duk an tarkata musu na can za su ci qutila yawma uhud an an kashe shi ne a yakin uhud lam yatru illa namiratan bai ba komai a duniya ba sai wani mayafi kunna idza ghattaina biha ra'sa mun kasance idan muka rufe masa kansa da mayafin kharajat rijlahu sai kafarsa ta fito mayafin ma bai kai ya rufe shi duka ba wa idza qutiya biha rijlahu idan aka rufe masa kuma kafafuwansa da wannan mayafi kharaja ra'su sai kansa kuma ya fito qala lana an nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da mu ghattu biha ra'sa ku rufe masa kan nasa da mayafin waj'alu ala rijlahu al-idkhir ku samu ganyen idkhir a wajen kafar ku rufe a rufe kafar da ganyen idkhir amma kan a rufe shi da mayafin aw qala ko kuma manzo yace alqu ala rijlihi min al-idkhir ku jefa wani abu na ganyen idkhir akan kafafuwan nasa wa minna man qad aina atlahu thamaratu daga cikinmu kuma akwai wanda 'ya'yan sa suka wato nuna tun anan duniya an samu ganima an caɓa da wato ainihin ribar yaƙi fahuwa ya hadibuha ya kasance na tsinka yana ci kafin a kai ga lahira ya shiga gidan aljanna saboda haka sun kasu gida biyu su sahabban wanda suka rayu bayan wato gabatar da yaƙi suka samu ganima to sun fara somin taɓe na su sannan kuma su tafi lahira su samu wanda kuma ba a ma gama yakin ba bare su ci ganima sun yi shahada to suna su ladan a can za su karɓa gaba ɗaya to wannan shine matsayin mus'ab bin umair mala yace wa minhum amru bin sabit bayan waɗannan daga cikinsu akwai kuma amru dan sabit al-ma'ruf bil usairim wanda aka fi saninsa da usairim radiyallahu anhu Allah ya yarda shi akhraj imamu ahmad imamu ahmad ya rawaici hadisi an abi hurairah radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi abu hurairah Allah madaukaki ya yarda shi annahu kana yaqul haqiqa abu hurairah ya kasance yana cewa hadithuni ar-rajulin dakhala al-jannata ku bani labari ku sanar da ni ku zantar da ni game da mutumin da ya shiga aljanna lam yusalli qat bayan bai taba yin sallah ba sam sam fa idza lam ya'rifuhu an-nas idan Abu hurara ai wannan tambaya mutane ba su gano waye ba suka ba shi gari sa'aluhu sai su tambaye shi sai su ce mun baka gari ga ya mana waye shi man huwa wane ne wanda ya tafi aljanna ko sallah bai ba fa ya kulu sai ce usairi shine usairi bane abdul ashhal cikin zuriyar abdul ashhal shine wanda wato anin ya tafi ba tare da wato ainihin ya yi sallah ba amru bin thabit bin waqsh shine amru dan sabit dan waqsh qala al-husayn husayn yake cewa abdurrahman dan abdurrahman fa qultu li mahmud ibn labid sai nace da mahmud dan labid kaifa na sha'anul usayr ni me al'amarin usayr ne qala kana ya abal islam sai ce aida ina kyamatar musulunci ala qaumihi ga mutanansa bai san musulunta bai san wani nasu cikin jama'a su musulunta falamma kana yawmu uhud yayin da ranar yakin uhud ta zo wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila uhud manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fita ga uhud dan wato ainihin fafata yaki bada lahul islam kawai sai ji shi usairin ina son musulunci kawai musulunci ya bujiro masa a rai ya ji kai ai ya kamata ya shiga addinin nan falamma kana yawmu uhud eh, fa aslama kai sai ya musulunta fa akhadha sayfahu daga musulunta ko sai zarta kofi fagada ya kama hanya ya tafi hatta atal qauma har sai da yaje cikin jama'ar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam fa dakhala fi urdin nasi shiga cikin rukunin mutanen da suke yaki tunda ya musulunta me na jira faƙatala nan ma shi ma ya fafata wuta hatta akbatatul jiraha har sai da aka yi masa wani rauni da ya hana shi matsawa nan da can fi tabbatar da shi a inda aka yi masa rauni qala fa ma rijalun min fa bainama rijalu bani abdul ashhal yaltamisuna qatlahum ana kwatsam din zariyar abdul ashhal mazajen cikinta suna wato bincike suna bibiya suna bincika mamatan da suka rasa ma'ana bayan Allah da suka rasa a wannan yaƙi suna bincikowa fil ma'araka a wannan yaƙi da aka yi idahum bihi kawai sai ga sun zo sun cikar karo da usairi faqalu su suka ce wallahi inna hada la usairi mun rantse da Allah usairi ne wannan abin mamaki kaga wanda bai san musulunci bai san wani sai musulunta a filin yaƙi wa ma ja'a me ya da shi to nan ko me ya yi nan laqad taraknahu ne muka baro shi tabbas mun baro shi a gida wa innahu lamunkirun li hadha alhadith zancen musulunci ma baya so ai masa ya kuma gashi a filin daga fasa'aluhu sai suka tambaye shi ma ja'a bihi me ya kawo shi wannan filin yaki qalu ma ja'a bika ya amr suka ce kai an me ya kawo ka wannan filin yaƙi a hadaban ala ƙaumika zuwa kai don neman shuhura san a sani game da jama'ar ka al'ummar ka a ce kai ma ka zo ka fafata yaƙi tare da Allah? zuwa kai don wato ainihin kai ma ƙabilar ka tefi ce a ce ai su usairim aka fafata wuta aura gabatin fil islam ko ka kwaɗayi musulunci ya kawo ka filin yaƙin nan a bangaren musulmi kake su ba su ma gano haka ba qala bal ragbatun fil islam yace kwaɗayin musulunci ne yasa nazo wannan yaki amantu billahi wa rasuli in ba ku sani ba ku sani tuni ni na ba da gaskiya da Allah da manzansa wa aslamtu na riga na musulunta na miƙa wuya ganin haka thumma akhastu sayfi sai na ɗauko takobi na ina musulunta a wannan lokacin sannan da musulunta ta ko san dauko takobi faghadautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na taho ma dan a zo a fafata wannan yaki tare da ni a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqataltu shine na zo aka fafata wuta da ni hatta asabani ma asabani har wannan abin da ya same ni ya same ni kuka zo kwatar da ni a wannan guri raunin ne yasa ba zan iya barin gurin ba qala thumma lam yalbas amma aidihim ba a dau lokaci ba ina hannunsa ko sai ya cika Allah ya dauki ransa fa zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka je suka ba wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi labarinsa cewa ya manzon Allah ga usairim ga abin da ya faru mun same shi mun ce ah me ya kawo shi ya ce ai tun shi ya ba da gaskiya da kai ya bada da gaskiya da Allah zuwa i taimaka maka ga shi rai yayi halinsa fa qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace innahu lamin ahli aljanna shi ma ai yana cikin yan aljanna kaga waɗanda aka yi wa albashir da aljanna suna da yawa kaka ɗauka goma can da ake ta faɗa su kenan wa min tilkal mawaqif daga cikin waɗannan wato ainihin matsayi da aka samu da muminai suka cimma masu daraja da girma ma kana min ba'dhin nisa'il mu'minat abin da ya faru daga wasu sashi na mata muminai radiyallahu anhunna Allah ya yarda da su wa fi sahihaini cikin sahih bukhari da muslim ya tabbata an anas daga sahaban annabi anas radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa fihi a hadisin bayani ya zo cewar wala qad ra'aytu aisha binta abi bakr na ga aisha yar abi wa umma sulaim da kuma umma sulaim wace ce umma sulaim mahaifiyar anas ya ga babarsa da aisha yar abubakar siddiq matar annabi sallallahu alaihi wasallama wa innahuma lamushammaratani su din nan har sun nade wato ainihin kafa ara kadama suqihima ina ganin wato ainihin munduwar da ke su kwalliyar da mata suke a kafa ta kama awarwaro saboda naɗa kafa har ana ganin wani. to me suka naɗa kafa za su tun qizanil qirab suna wato cicciɓar salka ta ruwa irin yadda wato masu feshin maganin sauro suke goya wato abin da suke dauke da maganin sauran a ciki su kuma suna goya salka alama tunihima akan gadan bayansu summa tufriganihi fi afwahil qawm sannan sai su rika tafiya da wannan ruwan mutumin da aka yi masa rauni ka gara tashi ina faman bukatar ruwa sai a je a tuttula man ruwa a baki sai su tafi ga wani can ma yana bukatar ruwa sai a je a tuttula masa ruwa a baki cikin mayaka na musulmi summa tarji'ani fatamla'aniha sannan sai su dawo su kuma cika wannan salkar su kuma kai agaji ka ji gudunmawar mata su habai a musulunci mata masu kamar maza Ta yanzu namiji ya ji karar daren ya ce kin sa sakata kuwa to ga mace a filin yaƙi kisa ba a faɗan mata da gaba agaji ma take first aid take summa ta taji'ani sannan su sake dawowa fa tufriganiha su karar da wannan ruwan da ke cikin sarkal sarkal fi afwahil qaumi a bakunan mutanen da suke bukatar ruwa musulmai wannan shine abin da ya wakana na wato matsayi da daraja da Allah iya waɗannan bayin Allah na kwar Allah ya ji kansu da rahama to wannan durusu wa ibar din jingim ne da haka kamata ya masa karatu guda su sai mu tsaya ana abin muka dace Allah ya ba mu ladan wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe billah wa wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa man walah wa ba'd wannan yake cewa dan Allah a taya da addu'a waɗansu ‘yan uwa da suka ɓata yau ne biyar kenan tun ranar litinin shiru ba labarin muna roƙon Allah da mafiya kyawawan sunansa da mafiya ɗaukaka siffofinsa muna masu tawasli da wannan karatu da muke yi ubangijin da muke yi domin sa ya bayyana al'amarin waɗannan bayin Allah kuma wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Allah ka mana ɗauki waɗanda suke wannan mummunan nufi imma da sunan neman duniya imma da biye wa shaidan ko zuciya idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka mana fata-fata da su wannan kuma yake cewa don Allah lokacin juma'a da aka haramta mutum ya yi furutu daga ina yake farawa daga hanya ko ko idan mutum ya zauna ya abin yake a sai ka je masallaci hukuncin da ya shafi masallaci ke kanka in ka kama hanya za ka tafi alfurkan ka ci karo da kai a kwanasa ba ka ce ya sai ka ce ka masa haka shiru da bakinsa juma'a za ka ai sai ka je can kana masallaci to shine ba magana surutu me yasa aka hana ka saboda kai ka tsaya da ibadar da aka bautar da kai da ita na sauraron sakon da liman zai faɗa ai an fahimta eh yake cewa game da kuma wato taimama idan mutum ya kasance gidansu akwai siminti yaya zai gudanar da taimamarsa a kan simintin zai buga tafukan hannayensa abinda tafin hannunsa ya ɗebo na ƙurar da ke kan simintin sai ya taimama da shi taimama ta yi ba sai ya je fita fita makota ya tulo ƙasa ya zuwa kaya ajiye ba a'a ana yi da ƙasa da duk abin da yake da dangantaka da ita ya shi ne ƙura ce da dama daga ƙasar take a jikin garu ka buga akwai wato ƙurar da za ka iya bugawa ka samu ka ga hannunka ce ba yadda ka buga shi ba yake an samu sabon abu a jiki bakon abu na ƙasa ko kuma ƙura don kai taimama ta yi. Eh. wannan kuma yake cewa idan na je masallacin juma'a na samu tahiya to idan zan ci ko sallah raka'a nawa zan yi tunda juma'a ce juma'a zan yi nima raka'a biyu ko ku a raka'a hudu zan yi inda mutum bai samu ruku'un raka'a ƙarshe ba a sallar juma'a to in ya tashi a zahar zai yi raka'a hudu amma in ya samu ruku'un raka'a ƙarshe ta sallar juma'a ya samu raka'a ɗaya ɗaya ce ta kubce masa to ɗaya zai ci ko ya samu juma'a eh wannan kuma yake cewa mutumin da ita tahiya amma sai bai yi salati ga annaba a cikin tahiyar ba to ya batun sallarsa sallah ta yi sai da ce ya mata gibi da wannan abin da da ya yi na salati ga annaba zai samu sakayyarsa da ladansa wannan kuma sannan sai yake cewa tambayar ta gaba wato ‘yan uwa ne guda biyu ɗaya ɗan wa ne ɗaya ɗan ƙani ne mana da ɗanwa da ‘yar ƙani ita mace ce ɗayar ya eh, ce za su iya yin aure ko ko ba za a aure ba an fahimci bayanin a ce ni da abdurrahman wa da ƙani ne sai abdurrahman ya auri ya haifi ya ni kuma sai na haifi ɗa an fahimci bayani na yace da yar abdurrahman da ɗana za su iya yin aure an fahimci tambayarsa eh za su iya yin aure ni ne ba zan aure yar abdurrahman ba an gane shi ma ba zai aure ya ta ba yar dan uwanka haramun ne ka aura amma ƴaƴan da muka haifa ɗaya ya auri ɗaya wannan ba hana ba an fahimta ko wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma kashi na har zuwa karshen. ai an fahimci wannan wannan kuma yake cewa sa. tambayar su dai wata na gane a rubutun mutumin da ya sha nonon matarsa mai hukuncin shan nonon da ya sha bilis hato a to mutum da gemu ya isa aure har aure kuma ya sha nonon ya za ka ce da shi ta haramta gare shi <laughs> hadisan da suka zo akan haramcin aure tsakanin wanda ya sha nonon mace ana wanda suke haramta da aure sanadiyar shayarwa hadisan sun zo cewar shayarwar da take haramta aure ita ce wacce aka yi ta a lokacin da ake shekarun jarirantaka wanda ba za ka rayu ba sai da nuna da za a yi abinci gyararre dukkansa ba zai cuba a gurinka saboda wannan ruwan shine abincin ka na nona to a irin wannan shekarun sunan aka shayar da kai haramun ne wacce ta shayar da kai ta aure ka haramun ne ka aure ta ta zama uwarka ta shayarwa sannan kuma a samu tsotso kyakkyawa ka kama sai ka ji ka koshi ka saki ɗaya wani lokaci yin wata ciwo ka kuma zuwa ka kama ka sha ka koshi biyu sai an sami yi biyar an fahimta ko to saboda haka irin wannan su ne ake magana sun haramta aure amma kai ka ci mai dunkule ka ci mai menene ka riga ka riga ka ginu kai yanzu nono sai dai magana kawai eh, abin da yi amma tuni ka ginu kuma galibi a irin wannan ma tsotsan nono ga magidanci guda nawa zai sha ya ƙoshi sai ta tsamar duka ya sha kuma bai ƙoshi ba an gane ko tsura ko nan ba a ciki abin da malamin Allah ya saka mu da alkhairi malam Ibrahim Khalil in aka yi irin wannan tambayar cewa yake kaso fura matsayin menene matsayin walaha tana da ladan sauke ƙur'ani in kai salatul uh, walha ko salatul buha sallar da ake ta walha manzo ke cewa sallah ce ta bayi masu mai da al'amari ga Allah wanda duk kaga ya tsayu da ita yana daga cikin bayin da ya samu shaida cewar mai mai da al'amari ne ga Allah ibada ce mai lada amma ba wani hadisi da na sani ni cewar idan kai daidai ladanta kamar ka sauke alqur'ani ka biya qur'ani daga bango zuwa bango ba san wannan ba eh, amma dai ibada ce mai matsayi da girma wannan kuma ina ga ko sai ina koma gidana na nutsu in iya gane dan rubutun da ya kamar na 'yan cana hmm. to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu